أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lale da maraba da sake saduwa da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar litinin wanda ya dace da goma sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu da da arba'in da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta tara yau tara ko goma rana ta goma sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a darasin da ya gabata idan yan uwa suna biye da mu mun tsane ƙarshen aya ta goma sha hudu yau in allah yadda za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar a cikin wannan sura mai albarka suratun nisa'i faɗin allah ta'ala wal farin Allah ta'ala wallati ya atina alfahishata min nisaikum na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wallati ya atina alfahishata min nisaikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا Allah ta'ala ce wallati ya atina alfahishata min nisa'ikum kuma waɗannan waɗanda suke zowar alfasha min nisa'ikum a cikin matayenku fastashhidu alaihinna arba'atan minkum sai ku sanya musu shaidu guda hudu daga cikinsu a kanku sanya shaidu guda hudu daga cikinku a kansu fa in shahidu idan har suka shaida fa hunna sai ku tsare su fil buyuti a cikin gidaddaji hatta ya tawaffahunna al-maut har izuwa lokacin da mutuwa za ta ɗauke su au ya ja'ala Allahu lahunna sabila ko kuma Allah ya sanya musu tafarki wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar da ita ne yana bayani akan hukuncin matar da ta yi zina a farkon addinin musulunci zina wata abace wadda hatta a zamanin jahiliya suke kyamatar ta ba sa son ta ba sa kaunar ta kuma wannan yana daga cikin dalilin da ya sanya jahiliya ba sa so a yi musu bishara cewa matarsu ta haifi ɗiya mace don jin tsoron kada ta je ta yi abun kunya idan ta yi abun kunya to wannan abin da ta aikata zai lalata tarihin iyayenta ya lalata tarihin kakanninta ya ma lalata sunayen wasu daga cikin 'yan uwanta mata mana idan tana da yayye mata ko kanne mata to za ta bata musu suna wani abin zai ta bin su ta su ki auruwa martabarsu da kimar su ta ragu a cikin idan to a cikin idan al'umma shi sa lokacin da aka yi musu bishara cewa in an musu bishara cewa an samu ya mace sai ka ga maimakon mutum ya murna ya farin ciki sai ya bata rai wa iza bushira ahaduhum bil unsa balla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim nan da nan sai fuskarsa ta canja ta koma baƙiƙirin yana cin halin baƙin ciki da damuwa ya tawara min alƙawmi min su'i ma bushira bihi ya ringa guduwa yana ɓuya daga mutane saboda munin abin da aka yi masa bushara da shi a yumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi turab sai ya ringa tunanin cewar shin zai rike wannan yarinyar ne cikin hali na wahala da ƙasƙanci da ɓangwama ta abokanan zama ko ma ya je ya haƙa rami ya binne ta to lokacin da addinin musulunci ya zo kamar yadda muka faɗa yana ta kawo gyare-gyare na adalci gyare gyare wanda suka dace da ɗabi'a ta ɗan adam gyare-gyare wanda suke bunƙasa martaba da kyawawan ɗabi'un ɗan adam to a karan farko ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce a madadin su matan da su yi zuna a kyamace su a kyamaci danginsu da zuri'arsu to ga hukuncin da ya kamata a yi musu bayan an tabbatar da cewa sun yi zina an kafa musu shaidu akan cewa sun yi zina din nan to abin da ya kamata a yi musu shine a daure su a gida har izuwa ƙarshen rayuwarsu ko kuma a jira wani hukunci nan gaba da zai zo wanda ubangiji mai girma ɗaukaka zai saukar da shi a cikin littafinsa ya faɗi me ya kamata a yi musu to shine abinda wannan aya ce so ta yi mana bayani a kai Allah ta'ala ce wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum waɗannan mataye waɗanda ya al-fahisha suke zakewa fashi alfasha min nisa'ikum a cikin matayenku lafazin alfahisha abinda yake ɗaukan ma'ana shine al wato dukkanin wani abu wanda yake mummuna da zai bakanta rai da zai ɓata rai idan an saurare shi ko ya ɓata rayuwar ɗan adam ko ya bata wa dan adam suna wannan shi ake kira da suna alfahisha ko alfuhushu a cikin harshen larabci amma idan ka dawo da lafazi na alfahisha cikin yaren alkur'ani za ka samu alkur'ani ya ambaci wasu abubuwa saboda su da suna fahisha daga ciki akwai zina Allah subhanahu wata'ala ya kira ta da suna fahisha kamar da Allah ta'ala yake cewa wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina domin ita zina alfasha ce kuma mummunan tafarki ce haka luwaɗi namiji ya nemi namiji shi ma wannan alfasha ce Allah subhanahu wata'ala ya ambace shi da suna alfasha akan harshen annabi Lut alaihi salatu wassalam ata'atuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum la ta'atuna ar-rijala shahawatan min dunin nisa Allah ta'ala ya ce yanzu za ku ringa zakkewa alfasha mummunan aikin da babu wani a cikin mutane da ya rigaye ku shi innakum la tunar rijala ko din kun kasance kuna zakkewa mazaje shahwatan min dunin nisa dan biyan bukata irin ta sha'awa ba mata ba to kaga anan wajen Allah subhanahu wataala sai fassara mana abin da yake nufi da alfasha shine zakkewa namiji tunda yace ata'tuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin kamar mai tambaya zai ce wace alfasha ce wannan sai Allah ya fassara masa ya ce innakum la'atuna rijala shahawatan min dunin nisa hakan kuma akan ambaci mutum ya auri matar mahaifinsa da suna alfasha Allah ta'ala ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa wa maqtan wa sa'a sabila Allah ta'ala ce kada ku auri irin abin da iyayenku suka aura na mata illa ma kar salafa sai dai fa irin abin da ya wuce kafin saukar ayar kafin haramcin haka din daga kan wannan an keta layi Allah ya ce innahu kana fahishatan yin wannan aiki ya kasance alfasha ne wa makasan kuma babban saban Allah ne wa sa'a sabila kuma mummunan tafarki ne to dan haka anan ba da ubangiji mai girma daukaka yace ya ya'tina alfahishata minkum yana nufin waɗanda suke zankewa alfasha ta zina min nisa'ikum daga cikin matayenku a nan wajen Allah subhanahu wata'ala ya ambaci mataye da jam'i kuma ya danganta shi zuwa gare ku ku don ya nuna maka wato ainihin matukar matar ta kuce sawa'un ‘yar kuce ko ƙanwar kuce ko yar kuce ko matar kuce da kuke aure ko wata daga cikin ‘yar uwarku ko kuma iyayenku ne mata wannan shine ma'anar min nisa'ikum ɗin sannan da ubangiji mai girma ɗauka ce min nisa'ikum daga cikin matayenku ku ana nufin ku musulmai sau haka wannan hukunci ne da ya danganci al'ummar musulmi Allah subhanahu ta'ala ya saukar musu a karan farko min nisa'ikum a cikin matayenku ku musulmai su sun yi imani ku kun yi imani su suna musulunci ku ma muna kuna musulunci to duk sanda kuka samu labarin cewa ga wata a cikin matayenku musulmi tana aikata alfasha to abin da ya kamata ku shi ne fastashidu alaihinna arba'atan minkum sai ku kafa musu shaidar mutum hudu daga cikinku ba na eh, ba Allah subhanahu wataala anan wadanda da yace minkum ay minkum ayyuhal muslimun daga cikinku ku musulmai saboda haka shaidar waɗanda ake karɓa ita ce shaidar musulmai in ka ɗauko waɗanda ba musulmai ba ka ce su ba da shaida za su iya yi mata ƙarya za su iya mata ƙazafi za su iya mata ƙage za su iya yi mata rashin adalci ba ta yi ba su ce ta yi ko kuma ta yi abin da bai kai zina ɗin ba su ƙara kambama abin su ce zina ne ba da aka shi sa sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ce minkum waɗanda za su bayar da shaida ɗin su zamanto 'yan ku ne ko musulmai sannan kuma adadin su ya zamanto guda hudu fastashidu alaihinna arba'atan minkum adadin su ya zamanto mutum hudu malamai suna cewa mutane guda hudu din nan su zamanto baligai aqilai adalai mutanen kirki ba mutanen banza ba waɗanda aka shaide su da da salaha ba wai waɗanda aka shaide su dama ƴan tsurku bane ba ƴan tsugudidi ne ƴan zaman kashe wando ne dama kullun suna nufin mutane da sharri saboda irin waɗannan ba za a karɓi shaidar su ba Allah ta'ala ya ce fa in shahidu fa in shahidu idan har waɗannan mutane guda hudu suka shaida kowanne ya shaida cewar ya ganta turmi da taɓarya tana yin zina to fa ko hunna fil buyut nan lokacin sai ku tsare su a cikin gida wanda aka ba za a ƙara barin ta tafi ta unguwa ba ba za ta je kasuwa ba za ta je makaranta ba za ta je biki ba ba za ta je suna ba ba za ta fito ko kofar gida ba a za wato ainihin hukuncin da za a yi mata shine a haramta mata fita ko ina Shi ne amsiku ko fa ku tsare su a cikin gidan daji hatta ya tawafa hunna maut har zuwa lokacin da mutuwa za ta ɗauki ransu mana wannan shine hukuncin su malamai suka ce wannan ya nuna ko aure ba za a yi mata ba domin ta san tana buƙatar aure tana son aure bata jira aure ba sai ta je ta yi zina to ku a ka'idar shari'a shi ne dukkanin wanda ya gaggauta wa kansa wani abu da ubangiji mai girma ɗaukaka ya halatta masa sai ka gaggauta wa kanka ka yi shi ta hanyar haramun to sai a haramta maka asalin mana Allah ya halatta mata za ta iya yin aure ta samu zuri'a ta yi komai ta sadu da namiji ta fuskar aure wannan halal ne a gare ta to amma yanzu ita sai ta riga malam masallaci sai ta je ta sadu da shi ba ta fuskar aure ba saboda haka yanzu sai aka haramta mata inda yake na halak din ma aka ce to auren ma ba za ta yi ba tunda ta riga ta yi wa kanta daga malam masallaci shine ma'anar fa amfi ko hunna fil buyut sai ku rike su a cikin gidan daji hatta ya tawaffa al maut har zuwa lokacin da mutuwa za ta zo ta ebe su ma'ana har zuwa ƙarshen sa in za ta shekara ɗari ba ta mutu ba to tana da gida a kulle ba za ta fita ko ina ba wannan shine hukuncin a farkon addinin musulunci aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko kuma ubangiji mai girma ɗaukaka wato ya saukar da ya sanya musu wata hanya ma'ana Allah ta'ala ya ba su wata mafita wannan mafitar da Allah zai ba su shine wani hukunci da zai zamanto Allah ya canja ba wannan da ya ambata ba shi yasa ma Abdullahi Ɗan Abbas a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kana hukumu hukmu a farkon addinin musulunci haka hukuncin yake idan mace ta yi zina sai a ɗaure ta a gida ba za ta ƙara fita ba har ajalinta in ka gaggar jikinta ta fito waje to gawarta aka fito da ita hatta an zalallahu suratan nur suratan nuri fa nasakha bil jaldi war rajab har lokacin da ubangiji mai girma daukaka ya saukar da ayoyin da ke cikin suratul nur sai ubangiji mai girma daukaka ya shafe wannan hukunci din ta hanyar a mata bulala idan ba ta taba aure ba ko a jefe ta idan ta taba aure hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kara masa dimbin yadda daga riwayar ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza nazala alaihi alwahyu asfara alaihi manzala sallallahu alaihi wa wasallama ya kasance duk lokacin da wahayi zai sauka masa kakan gane tasirin hakan a jikinsa inda Allah ta'ala ya gaya masa inna sanulqi alayka qawlan saqila hakika zamu zamu saukar maka da wani zance wanda yake mai nauyi saboda haka duk lokacin da ake saukawa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi zaka ga jikinsa ya canja ya shiga cikin hali na matsi da takura zaka ga jikinsa ya nauyi wani lokacin har yana zubar da gumi a jikinsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wata rana sai muka ga annabi sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canja yana zubar da gumi fuskarsa ta yi jazir ya fita cikin hayyacinsa saboda yana karɓar saƙon ubangiji mai girma ɗaukaka yana karɓar kalmar ubangiji mai girma ɗaukaka wacce kalma ce wacce take mai girma babu kalmar da ta kai ta girma sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya saukar masa da hukuncin wato ainihin waɗanda suka yi zina uba da tabbin sami yake cewa lokacin da manzala ya dawo cikin hayyacinsa ƙala sai yake cewa da sabbai huzu'an ne ku zo ku karɓi saƙo daga wajena qad ja'alallahu lahunna sabila Allah subhanahu wataala ya sanya musu mafita waɗannan mataye da aka ce fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al mautu, aw yaj'alu Allah aw yaj'alu Allah lahunna sabila mazala yace qad ja'ala Allah lahunna sabila Allah subhanahu wataala ya sanya musu mafita as-sayyibu bis-sayyibi wal bikru bil bikri Allah ya ambaci hukuncin wanda ya taɓa aure da wacce ta taba aure ya kuma ambaci hukuncin saurayi da budurwa idan sun yi zuba yace as-sayyibu jaldu mi'atin wa bil hijara idan aka samu wanda ya taɓa aure ko wacce ta taɓa aure to za a yi musu hukunci guda biyu hukunci na farko shine za a yi musu bulala ɗari ɗari sannan kuma za a jefe su haka wannan zahirin hadisin ya nuna wasu hadisai kuma suka nuna iya jifan ne sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal bikru idan kuwa budurwa ce ko saurayi jaldu mi'atin summa nafi sana wato za a yi masa bulala ɗari ko a yi masa bulala ɗari a daure shi a gidan kurkuku shekara ɗaya mi'atul jaldin wa taghribu amin haka wani hadisi da yazo a cikin sunan na Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata idan har aka samu mutum ya aikata zina bai taba aure ba to za a masa bulala ɗari a ɗaure shi shekara ɗaya a gidan yari haka ita ma idan mace ce ba ta aure ba za a yi mata bulala ɗari kuma a jefe wato ainihin a ɗaure ta shekara ɗaya a gidan yari to shine abin da ubangiji ta'ala yake nufi a nan waɗanda auja alallahu lahunna sabila ko Allah ta'ala ya sanya musu mafita to ga Allah ya sanya mafita ɗin aya ta gaba Allah ya ce walla zani ya ajiya ni hamin walla zani ya ajiya ni hamin kun fa’azu huma fa’in saba wa asubaha fa’aridu an huma inna Allah ka na tsawabar rahima Allah ta’ala ce walla zani ya ajiya ni hamin kun su kuma waɗannan guda biyu ya atiya ni ha da za su zake mata minkum a cikinku huma, to ku muzanta musu fa'inta ba amma idan suka tuba wa aslaha suka gyara ɗabi'unsu da halayyarsu fa'arizo an huma ku kautar da kai gabarinsu su su bi ɗin inna allaha tabbas allah ya kasance kana eh, tawwabar rahima ya kasance mai yawan karɓar tuban bayansa ne mai jin ƙan bayansa ne to a gaba sai ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da faɗar wato ainihin hukunci na waɗanda dai suke aikata alfasha Allah ta'ala ya ce wallazani waɗannan mutum biyu da za su zo lafazin allazani tasniya ne na kalmar allazi wanda mufrad ɗinsa shine allazi kuma jam'insa shine allazina wato sai zamanto ism ne mausul allazi yadullu ala dhukur wato ismi ne mausul wanda yake nuni zuwa ga mazaje to shi shine anan wajen wasu malamai suka ce me ake nufi da zani wasu daga cin malamai suka ce abinda ake nufi da a anan wajen ana nufin namiji da mace ma'ana a waccan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci hukuncin matar da ta yi zina an kama ta ta yi zina amma ba san da ba ta yi zina ɗin ba wannan kuwa ga su su su biyu sai aka kama su sun yi zina sai ya zamanto an kawo tasniyar Allah zani ne saboda shi namiji galibi a cikin zamiri yana rinjayar mata saboda idan aka zo ga maza ga mata a cikin zamiri in aka tashi ana ba su zamirin zukur ne zamiri na maza ake ba su saboda haka sai Allah ya Walla zani ya atiya ne haminku namiji da mace idan har suka zake mata ita wa bamirin ya atiya ne ha yana koma kalmar alfahisha da ta wuce a baya ta waccan aya din da ubangiji mai girma daukaka yace wallati ya'tina al alfahisha. to ita al-fahisha din ita ake nufi da ya'ati ne ha anan wajen ay ya'ati al-fahishata suka zake wa alfasha minkum waɗanda suke cikin ku ko musulmai fa'azuhuma to sai ku me sai ku muzanta musu sai ku azabtar da su ku muzanta musu abdullahi ɗan abbas a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa sallama da sa'id ibn jubair a cikin tabi'ai da wasu suka ce abinda ake nufi da azuhuma a nan wurin shine bishatmi watta'ir ta hanyar ku zazzage su sannan kuma ku muzanta muku su ku aibata su wabbar ku daddake su bin ni'al da takalma mana ku ta jifan su da takalma kuna zuzzungure musu kai a cikin mutane kuna muzanta su a cikin mutane wa kana al-hukmu kazalika hatta nasakha bil jaldi aw ar-rajm Abdullahi dan Abbas da Sa'id ibn Jubair suka ce da haka hukuncin yake har sai lokacin da Ubangiji ta'ala ya canja shi ya goge shi da ayar da ta yi magana akan duka ko kuma jifa da haka hukuncin yake a farkon addinin musulunci idan aka kama wance da wane sun yi zina sai a zo a muzanta su a sa yara su te musu a tire ana jifansu da takalma ana yi musu ihu kunya abun kunya kunya abun kunya a tozarta su to amma menene alakar wannan ayar da waccan ayar tunda waccan ta faɗi hukuncin matar nan kuma an ce a muzanta su shine wasu malamai suka ce alakar da ke tsakanin ayoyin guda biyu shine ita mace idan ta aikata zina aibin yafi yawa akan ta fiye da namiji raka ta a jahiliya sun fi ɗaukan aibin akan iya mace fiye da akan ɗa namiji saboda haka shi isa sai hukuncinta sai yafi yawa anan wajen fiye da hukuncin ɗa namiji ɗin shi namijin a wancan lokaci ɗin kawai abin da za a yi shi ne a haɗa su tare a muzanta su a tozarta su a jajjefe su da takalma daga nan sai shi kuma babanta sai ya ja ta sai ya taho da ita gida sai kuma hukunci na biya hau kan tafi amsi ko hunna fil buyuti hatta ya tawaffa hunnal maut aw yaj'al Allahu lahunna sabila wadaka ita tana da hukunci guda biyu lokacin da aka kama su turmi da ta ɓaya to huma lokacin sai a zazzage su a aibata su a jajjefe su a yi musu a tire a yi musu ihu to daga nan kuma sai babanta shi kuma sai ya jata sai ya kai ta gida fa amsi ko hunna fil biyuti daga nan ba za ta ƙara fitowa ba har sai ta mutu suka ce wannan shine alakar da ke tsakanin wannan ayar da waccan ayar akwai malaman da suke ɗaukan wannan aya ita kuma tana magana ne akan hukuncin waɗanda suka aikata aiki irin na mutanen annabulo. waɗanda suka aikata aiki irin na mutanen annabi kamar mujahid ibn jabar a cikin tabi'ai babban malamin tafsirin alkur'ani a cikin tabi'ai yake cewa wannan ayar din nazal fir rajulaini tana magana ne akan wato ainihin mazaje guda biyu idza fa'ala la yukna wato idan suka aikata abin nan da baki baya fada mai ruwaya yace ka annahu yuridul liwat kamar yana so ya ce idan suka aikata luwaɗi to amma tun da magabata mutane ne masu tsarkin harshe ba sa son su ringa faɗar abubuwa ƙwaro-ƙwaro, haka za ka gama hatta alƙur'ani abin da ya ringa ba su ishara kenan a kai baya bayyana abubuwa tsaro-tsaro gashi waccan ayar muka karanta mun ce alfahisha a ciki abin da ake nufi zina amma kaga saboda ladabi irin na alƙur'ani bai ambaci zina ɗin ba haka ko da saduwa ta tsakanin miji da mata zaka ga alƙur'ani sai dai ya ta kwatance yana ta kinaya baya faɗa to haka su ma magabata suka samu wannan kyakkyawar tarbiyya a wajen alkur'ani ta yadda duk wani abu wanda yake akwai batsa a cikinsa ba sa so su ringa faɗarsa sai dai su ringa faɗarsa da kinaya to ne mujahid ibn jabar yake cewa wannan aya din tana magana ne akan mazaje guda biyu idan aka gansu sun aikata irin wannan abin da baki bai kamata ya ringa faɗarsa ko da yaushe ba mana sun aikata aiki irin na mutanen annabi lut alaihi salatu wasalam da ka mujahid yace fa azuhuma da Allah subhanahu wataala yace ku muzanta su anan wajen ku azabtar da su anan wajen ce yana nufin hukuncin da ubangiji mai girma daukaka ya saukar a kansu cewa duk wanda aka kama yana yin wannan aiki din shine a kashe shi ma'anar fa azuhuma shine ku kashe su hadisi ya zo a cikin sunan na imamu Abu Dawud Allah ya ji kansa da rahma daga riwayar amru ibnu Abi Amr daga Ikrima daga Abdullahi dan Abbas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace man ra'aytumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi duk wanda kuka ganshi yana yin aiki irin na aikin mutanen annabi lut to ku kashe wanda ya aikata din da kuma wanda aka aikata da shi da wanda ya aikata da wanda aka aikata da shi din duk ku kashe shi cikin wannan kisa din ne malamai suka tattauna ta wace hanya za a kashe shi wasu daga cikin malamai kamar irin Sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yadda ce yanda za a kashe shi shine a ɗora shi akan dogon gini in aka ɗora shi akan dogon gini sai a rufto shi sai a samu duwatsu sai a yi ta jifansa da shi sai ya mutu saboda haka kafin ya zo ƙasa an biyo shi da wasu maramarai saboda haka sai su dira tare sai ya mutu a haka Ya ce idan muka kalla haka ubangiji mai girma ɗaukaka ya yi wa mutanen annabi lot alaihi salatu wassalam lokacin da ya tashi halakar da su Allah ta'ala ya daga garinsu ya cicciɓi garin sai da ya kai shi can sama sannan sai ya kifar da shi ya jirkitar da shi kuma ya musu ruwan duwatsu waɗanda suke mulmulallu na wuta faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik ma hiya min adh-dhalimin biba'id Allah ta'ala ya ce da muka tashi halakar da mutanen Annabi Lut alaihi salatu wassalam faja'alna 'aliyaha safilaha sai muka sanya ƙasan garin ya zamanto shine saman garin Abdullahi ɗan Abbas a cikin sabon Annabi sallallahu alaihi wasallam a tafsirin ayar yace da mala'ika yazo ya ciccibi garin shi wannan gari na Samud na Sadum ko kuma daula ta Amuriya wacce tana nan a ƙasar Jordan da aka ciccibi garin hatta wato ainihin karnukansu da zakarunsu waɗanda suke gefen garuruwan sai da suka ringa jiyo ihunsu haka Allah ya daga garin ya kai shi sama sannan sai aka jirkice gari din faja'alna aliha safilaha sannan ana jirkice garin kuma sai aka ci gaba da musu ruwan duwatsun azaba sannan duwatsun da ubangiji ta Allah ya musu na azaba kowanne a cikinsu akwai dutsen da Allah ya aiko masa musawwamatan inda rabbik wato kowanne dutse yana da alama daga wajen ubangijin ka mai girma daukaka dutsen kowanne an ce ga wanda zaka caka a cikinsu. haka kuma ya caka ɗin ba tare da ya misin target ba Don haka jifan Allah yake jifan Allah ba a misin target wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama haka Allah ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a yi yakin Badar da aka zo aka jeru za a yi yaƙin Badar Annabi sallallahu alaihi wasallam abu na farko da ya fara yi shine sai ya sa hannunsa mai albarka ya dankiya shi sai ya watsawa mushrikan Quraishawa sama da mutum dubu ɗaya da annabi ya watsa wannan ƙasar sai da ta faɗa cikin idanuwansu sai gashi sun rufe idansu suna ta sosawa shi da Allah yake gaya masa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama ba kai ne kai jifan ba a lokacin da kai jifan ma'ana ba kai ne ka sadar da jifan ba a lokacin da kai ka jefa dan in ka jefa kai ka gama aikinka amma jifan ya isa inda kake bukata wannan kuma aikin Allah ne shi sa Allah ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallama wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama Allah ne ya isar da jifan inda ya kamata ya je shi ne ya cika musu wato idanuwansu da yashi to haka su ma waɗannan Allah ya aiko musu waɗannan duwatsuna kowa da sunansa da adireshinsa a jikin dutse ɗin ya cake su shi ne Allah ya ce wa mahiya minar zalimi na biba'idu wannan garin bai yi nisa ga azzalimai ba ma'ana mushrikan larabawa sun san wannan garin sun san abin da ya faru ga wannan garin to saboda haka sai suka ce in aka kama su sosai, a ɗora su akan ginin da ya fi kowanne tsawo sai a jirkito da su wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ƙona su kamar ali dan abi talib a cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in aka kama mutum yana yin ai mutane suna aiki irin na mutanen annabi lot to abin da ya kamata ai shine a ƙona su dan su ma mutanen garin Sodom abinda Allah ta'ala ya musu kenan ya ƙone garin kuma har yau garin yana nan ya zamanto ƙonannen gari daidai da ruwan da ya zagaye garin baya iya amfanar al'umma shi sa ka duba geographically zaka ga garin zaka ga yadda garin yake ya kone kurmus babu wani abu da yake iya rayuwa daidai da tsuntsu baya iya kitta da garin daidai da jirgin sama idan ya zo garin an masa radar da zai iya yankewa ba zai iya bi ta garin ba saboda nan wajen mutuwa ce cikakkiya dead sea ce shi sa kogin garin har yanzu ake kira shi da suna al-bahrul mayyit wato dead sea kogin mutuwa yana nan a ƙasar jordan daula ta amuriya to shi ne abinda mujahid ibn jabar Allah ya ji kansa da rahama ya fassara wannan ayar da shi ce wallazani ya ya ne haminkum ana nufin waɗanda suka yi aiki irin mutanen annabi lutsu a cikinku. Allah ta'ala ka kare mu wannan aya da waccan fassarar da malamai suka yi mata da wannan fassara ta mujahid ibn jabar duk za ta iya shiga cikin ƙarƙashin fadin aya din fa'aduhuma Allah ta'ala ya ce fa'in ta ba amma idan suka tuba wa aslaha suka gyara ɗabi'unsu da halayyarsu fa'a'arizu anhuma su sai ku ɗauke kai gabarinsu ma'ana in ita matar ta duba ta gyara ɗabi'arta to da aka ce fa'amfi ko hunna fil buyuti to yanzu sai a sake ta ta ci gaba da yawanta haka su ma waɗannan mazajen uh, waɗannan wato ainihin namiji da mace idan aka kama su sun yi zina da aka ce huma ku yi musu ku musguna musu to idan suka tuba suka gyara ɗabi'unsu da halayensu kuma kada abin ya zamanto zambo a gare su kada kuma a ci gaba da tsokanar su kada a ci gaba da wato ainihin muzanta su Allah ta'ala ce inna Allah kana tawwabar rahima tabbas Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai yawan karɓar tuban bayansa ne kuma mai yin rahama ga bayansa Allah ka karɓi tuban mu kai mana rahama aya ci gaba Allah ya ce mai إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما الله تعالى يقول إنما التوبة سندي cikakke karɓaɓɓen tuba ala Allah wajen Ubangiji ta'ala lillazina ya'maluna su'a ga waɗanda suka kasance suna aikata mummunan abu bi jahalatin bisa ga jahilci sun ya tubuna min ƙaribin sannan suka tuba wato ainihin a kusa fa ula'ika yatubullahu alaihim tabbas waɗannan ubangiji ta'ala zai karɓi tubansu zai musu zai yafe musu wa kana Allahu aliman hakima kuma Allah ta'ala ya kasance masani ne kuma mai hikima wa tawbatu kuma babu tuba ga lillazina ya'maluna sayyi'at ga waɗanda suke aikata munanan ayyuka hatta idza hadara humul maut har izuwa lokacin da mutuwa za ta halalto wa ɗayansu ƙala sai ka ya ce inni tubtul an yanzu na tuba ya na wa wahun kuffar haka kuma babu tuba ga waɗanda suka mutu alhalin suna kafirai ula'ika irin waɗannan Allah ya ce a na lahum azaban alima mun tanadar musu azaba wacce take mai tsanani mai zafi wannan aya ubangiji mai girma ɗaukaka ya ci gaba da gaya mana wato ainihin sharaɗan tuba tunda a baya ya buɗe ƙofar tuba fa in ta ba wa aslaha in suka tuba kuma suka gyara ɗabi'unsu da halayyarsu fa'aridu an huma ku kautar da kai gabarinsu inna allaha kana tawwabar rahima Allah ya kasance mai yawan karɓar tuban bayansa ne mai jin kan bayansa to daga nan sai ubangiji mai girma ɗaukaka sai ya buɗe maka sharuɗa na tuba tunda Allah ta'ala ya ce mai yawan karɓar tubar bayinsa ne mai jin kan bayinsa to kamar mai tambaya zai tambaya ce to yaushe ne Allah yake karɓar tuba kuma yaushe ne Allah baya karɓar tuba can dai ya ce in ta ba wa aslaha in suka tuba suka gyara ɗabi'unsu da halayyarsu to shin kowane lokaci kofa a buɗe take ko kuma akwai lokacin da tuba da gyara ɗabi'a yakan yi wa ɗan adam amfani akwai kuma lokacin da baya masa amfani dole akwai wannan tambayar to dan neman wannan amsar sai ubangiji ta ala ce inna taubatu tabbas tuba karbabbe yana a wajen Allah subhanahu wata'ala yana tabbata ne lillazina ya'maluna su'a ga waɗanda suka aikata mummunan zunubi bi jahalatin bisa ga jahala bisa ga jahilci billahi dan Abbas da Mujahid ibn Jabar da wasu daga cikin manya-manyan malaman tafsiri daga cikin magabata suka fassara kalmar jahala din suka ce shine dukkanin wanda ya aikata zunubi to ya jahilci al'amarin Allah ba wai ana nufin baka san zunubin baka aikata a'a ka san zunubin amma lokacin da ka aikata to me amfanin saninka ka san Allah ya hana abu kaza sai ka je ka aikata to ina amfanin sanin naka da kai da wanda baka sani ba duk ɗaya ne saboda haka wannan aikin da ka aikata shine jahala ɗin. shi yasa mu ga cewa Allah subhanahu wataala ya nuna mana hatta waɗanda suke da imani suke jin tsoron Allah sukan iya shiga cikin wani yanayi na wato ainihin kusuri irin na ɗan adam na gajiyawa irin na ɗan adam sai su aikata saɓon ubangiji mai girma a ɗaukaka daga baya sai su tuna nan da nan sai su da cikin hayyacinsu sai su nemi gafarar Allah Inna ladzina taqaw iza masahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru fa iza hum mubsirun Allah ta'ala ya ce hakika waɗanda suke jin tsoron Allah iza, masahum ta'ifun minash shaitani duk lokacin da wato ainihin wata ba'ifa daga shaidan ta shafe su wani ziga na shaidan wani ruɗi na shaidan ya shafe su suka je suka saba wa Allah zakkaru, sai kaga nan da nan sun wato ainihin sun tuna wannan abin da suka yi na saban ubangiji mai girma ɗaukaka fa izahum mubsirun sai idan su ya bude su koma su tuba zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka to su ne waɗanda ubangiji ta ala yake nufi a nan wadanda kuma su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wasu ayoyi da za mu karanta a cikin suratul nisa waɗanda ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa haƙiƙa waɗanda suka aika zunubi ko suka zalunci kansu suka nemi gafarar Allah la lawajadullaha tawwabar rahima za su samu Allah subhanahu ta'ala mai yawan karɓar tuban bayansa ne kuma mai jin kan sa ne to shine ma'anar wato ainihin bijahalatin suka aikata saban ubangiji mai girma ɗaukaka wato ainihin da jahala abdullahi dan abbas da mujahid ibn jabar kamar inda muka faɗa da wasu daga cikin malamai suka ce kullu man asallaha khata'an duk wanda ya saba wa ubangiji mai girma daukaka bisa ga kuskure aw amdan ko ma bisa ga ganci ganganci fa huwa jahilun hatta yanzu an zam a wannan lokacin ya zamanto jahili har sai in ya je ya tuba ga barin wannan zunubi din qatada ibn abi da amata sadusi ya rawaita daga abul aliya ar-rayahi Allah ya ƙara masa yadda cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance suna ba da labari wato ainihin kanu ya ƙulu na kullu zamban asabahu inda fahuwa jahala wato dukkanin wani zunubi da ɗan adam zai je ya aikata ta wannan shi ake kira da suna jahala dan a lokacin da yake aikata zunubin ya jahilci dokokin ubangiji mai girma ɗaukaka ya manta irin tanadin da Allah ta'ala ya wannan azaba ɗin to wannan mantawar da yayi da kau da kan da yayi wani ita ce ɗin din ne Allah ta'ala ya ce summa na min ƙaribin. sannan sai su tuba a kusa yaya tuba yake a kusa wasu daga cin malamai suka ce abinda ake nufi da tuba a kusa kamar Ali ibn Abi Talha da ya rawaita daga Abdullahi dan Abbas ya yace da ake nufi da tuba a kusa shine ma baina huwa baina an yanzura ila malakil maut lokacin da ubangiji mai girma ɗaukaka zai bashi har zuwa lokacin da mala'ika mutuwa zai sauka zuwa gare shi wannan shine min qarib in dai mutum ya tuba kafin saukar mala'ikan mutuwa to ya tuba da wuri amma idan ya tuba lokacin da mala'ikan mutuwa ya sauka to a lokacin tubansa ba ta da amfani saboda haka lokaci ya kure masa time is over saboda haka ba zai taɓa masa amfani ba wannan tuba ɗin saboda haka shine ma baina huwa baina an yanzura ila malakil maut kafin ya ga mala'ikan mutuwa imamu ya ce ma kana dunal maut min qarib shine ma kana dunal maut fa huwa qarib duk irin tuban da zaka yi ba lokacin mutuwa ba wannan shi ake kira da suna qarib qatada ibnu abi da abbas as-sudusi da imamu suddi a cikin littafinsa na tafsiri ya fassara da cewa ma dama fi sihhatihi mutukar mutum yana cikin koshin lafiyarsa yana cikin hankalinsa yana cikin ƙoshin lafiyarsa ya tuba to wannan ya tuba a kusa ba wai sai ta ƙare masa ba yanzu ya rasa yadda zai yi ne sannan ya tuba ɗin da ana tai masa wa'azi ya bar zina ya daina aikata alfasha ya daina kaza ya kaza sai da ya je ya haɗiyo leda ya ga gaba ɗaya ba yadda zai mutuwa ce yanzu a zuciyarsa ba tuba ba ne na Allah tuba ne na kawai idan yana da cutar 'yanzu zai mutu yanzu mutuwa ya ayyano ya tuba to nan bai tuba ba min ƙare wadda aka wannan bai tuba min qarib Kwai ko yan bariki su ma sun san wannan ba tuba ne ba dan sun ce kowa ya tuba dan wuya ba lada wannan shine hatta yaran bariki din da suke gaya wa junansu. to haka mutumin da talauci ne ya sa shi ya tuba da lokacin da yake da yan kudadensa a hannu yana ta rakashewa yana ta abubuwa da ya ga dama na saban ubangiji mai girma ɗaukaka. ba kulob ɗin da ba a san shi ba ba inda baya zuwa yana miƙe ƙafa yana saba ubangiji mai girma ɗaukaka. yanzu kuma sai abubuwa suka zo suka canja sai ya zamanto abubuwa sun lalace ba da komai a hannunsa sai ya koma ya rike dan carbinsa ya dan sa hularsa tashi kafiya na ce kullun cikin jallabi a gefen masallaci shi a kan kansa ya san wannan tuba ɗin ba taubatan nasuha ba ne ba jira yake yi wani abu ya dawo wub a koma ruwa to irin wannan lam yatub min qaribin bai tuba ba a kusa shine abinda ubangiji ta'ala yake nufi thumma yatubuna min qarib al-imam hasan al-basri Allah ya kara masa ya yake cewa thumma yatubuna min qaribin ay ma lam yughargir wato waɗanda suke tuba a kusa su ne waɗanda ba su kai gargarar mutuwa ba dukkanin wanda ya kai gargarar mutuwa idan ya tuba Allah subhanahu wata'ala ba zai karɓi tubansa ba irin tuban fir'auna fir'auna lokacin da ya ga mutuwa hatta iza adrakahu al-gharaqu qala amantu bil annahu la'ilaha ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin hatta idza adrakahu al-gharq lokacin da wato dilmiya a ruwa ya zo ya rasu fir'auna ya san cewa a yau fa babu mafita sai ya buɗi baki ya ce amantu annahu la'ilaha ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'il nayi imani yanda al'amarin yake babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah nan da banu isra'ila suka yi imani da shi wato ku kalli irin yadda ya kai aka kai fir'auna makura an kai shi ƙarshe ƙaryarsa ta ƙare shi ne fa yake gaya wa mutanensa cewa ana kuma al'ala shi ne fa yake gaya mutanensa cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi mutumin da Allah subhanahu wata'ala da kansa ya da shaida a ban a duniya ya ce babu mutumin banza irin fir'auna innahu la'alim alin ard mutum ne wanda yake yafi kowa saɓon ubangiji mai girma ɗaukaka a ban ƙasa to amma ku duba ku ga yadda Allah yake iya maganin bayansa saboda haka duk wanda kuka ga yana sheƙi ayarsa duk wanda ka ga yana aikata abin da ya ga dama wallahi bai gagar ubangiji mai girma ɗaukaka ba Allah ne ya ara masa dama Allah ne ya ara masa lokaci Allah ne ya bashi yanayi Allah subhanahu ta'ala ne yake masa kiwon ragon layya har zuwa lokacin da idan Allah ya tashi dan ƙasa bai isa ya kubuci ba ku kalli fir'auna da ya tashi faɗa fa cayi amantu nayi imani annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'il bai ce annahu la ilaha illa ba dan idan yace amantu annahu la ilaha illa Allah nayi imani babu abin bauta bisa ga gaskiya sai Allah to ai mabiyansa sai su zata da kansa yake tunda ai a baya ce musu ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku wanda yafi kowa daukaka in ma kuna da wani Allah to ƙasa na yake saboda haka idan yace amantu annahu la ilaha illallah to sai su zata ko dai da kansa yake ko kuma da wani Allah na kasan sa yake to amma dan ya nuna musu Allahn da ya ringa sabawa Allahn da ya ringa jahiyya da shi Allahn da ya ringa ketawa alfarma Allahn da yake cewa hamana ibn li sarhal la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa wa ila ilahi Musa ilahu musa ɗin nan da ya rena ilahu musa da ya ringa wa alfarma yau ga shi an kai makurar da ce amantu annahu la ilaha illa amanat bihi banu isra'il ubangijin da banu isra'ila suka yi imani da shi kuma ya ce wa ana minal musulmi ina kake mai kyamar a kira ka da suna musulmi kai kana ganin cewa ai an ci bayan ana kiranka da suna musulmi to ga fir'auna dai duk irin yadda ya gama keta musulunci alfarma bai bar duniya ba sai da ya ji cewa ba shi da gata sai ya zamanto cikin musulunci Allah ya ce ba zai karɓi tubarsa ba al'ana wa kada asaita qablu wa kunta minal mufsidin a yanzu ne zaka buɗi baki ka ce ka tuba bayan duk irin saban da kai a baya kana cikin mabarnata fal ji ka bi ni badanika litakuna liman khalfaka aya Allah ya ce ba zai taba karɓar wato ainihin tubansa ba saboda haka shi isa wato ainihin imamu hassan basari ya fassara wannan gabar ayar da cewa malam yau zargir mutukar bai kai gargarar mutuwa ba haka hadisi ya zo a cikin musnad na imamu ahmad ibn hanbal allah ji kansa da rahma daga ruwayar abdullahi dan umar allah ya kara masa yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna allah ta'ala yaqbalu tawbatal abd tabbas allah subhanahu wa ta'ala yana karbar tuban bawa malam yau zargir mutukar bai kai gargarar mutuwa ba in ya kai gargarar mutuwa to Allah ba zai karɓi tubansa ba zaka wannan aya da waɗannan hadisai da ma wasu sai su nuna mana cewa tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka yana karɓar tuban bawa mutuƙari. ya cika sharuɗan tuba ɗin nan na farko ya zamanto ya tuba ne tsakaninsa da Allah ba wai wani abu ne ya sa shi tuban dole ba ba tuban muzuru ba taubatan nasuha ya tuba tsakaninsa da Allah don yana jin tsoron Allah sannan abu na biyu ya zamanto bai je gargarar mutuwa ba abu na uku kuma lokacin karɓar tuba bai wuce ba domin akwai lokacin da Allah yake rufe kofar karɓar tuba nabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana karɓar wato tuban bawa har izuwa lokacin da zai rufe kofar karɓar tuba sabai suka ce yaushe ne lokacin da za a rufe kofar karɓar tuba Allah sallallahu alaihi wa ya yace ranar da rana za ta hudo ta mafadarta duk ranar da rana ta fito ta yamma to a nan lokacin ko da ka fi kowa lafiya a garinku ko da ka fi kowa jin daɗi a garinku idan ka ce ka tuba Allah ta'ala ba zai karɓi tubanka ba Allah ta'ala ya ce fa ulaika yatubu Allahu alaihim irin waɗannan ubangiji mai girma ɗaukaka zai karɓi tubansu wa kana Allahu aliman hakima kuma tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance masani ne mai hikima a cikin al'amuransa a gaba Allah ta'ala ya ce walaysa at-taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at babu babu wani tabbataccen tuba babu karɓar tuba ga waɗanda suka kasance suna aikata miyagun ayyuka hatta iza hadara ahadahumul maut har izuwa lokacin da ɗayan su mutuwa za ta zo masa sai ya ga mutuwa ba ya da yanda zai yi kala sai budu ba ke ce inni tubtul an wato a yanzu na tuba to a irin wannan lokaci din Allah ba zai karɓi tuban bawa ba duk lokacin da sai da kaga azaba kaga mutuwa muraran mutum ya ce ya tuba to Allah ba zai karɓi tubansa ba kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a ayar da ke cikin suratu ghafir Allah ta'ala ya ce falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahdahu wa kafarna bima kunna bihi mushrikin Allah ya ce lokacin da suka ga azabar mu lokacin da suka ga halaka muraran ta zo musu qalu sai suka buɗi baki suka ce amanna billahi wahda mun yi imani da Allah shi shi kadai ku kalli yanda su ma waɗannan da Allah ta'ala yake ba da labari a kansu ba su ce amanna billahi kaɗai sun yi shiru ba sai da suka ƙara da kalmar wahadahu don su nuna maka Allah nan da ake kira abota masa shi shi kaɗai ɗin da shi suka yi imani Allah nan da Allah subhanahu wata'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi yake gaya wa duniya cewa qul inna ma ana basharukum ana basharun mislukum yuha ilayya annahu annama ilahukum ilahun wahid ilahukum ilahun wahid din nan to da shi suke yin imani Allah ta'ala ya ce wa kafarna bima kunna bihi mushrikun za su budu baki su ce mun kafircewa abinda da muke hada shirka da shi Allah ta'ala ya ce falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'suna da dai wannan imanin nasu ba zai taba amfanar su ba lamma ra'u ba'suna ba'sana lokacin da suka ga azabar mu in lokacin da bawa ya ga azabar Allah sannan ya ce yayi imani to kuma Allah subhanahu wata'ala ba zai karbi wato tubansa ba haka ayoyin da ke cikin suratul an'am Allah subhanahu ta'ala ya ce hal yanzuruna illa an ya'tiya illa an ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'd ayati rabbik shin me mutane suke jira ba za su imani ba ko sai ranar da ubangijinka mai girma dauka ya bayyana sannan za su imani mana sai an je kiyama ne sannan za su imani tunda a ranar alkiyama ne Allah subhanahu ta’ala zai bayyana a gaban dukkanin halitta wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa yawma yaqumu ar-ruhu wal mala'ikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba ayinin gobe alkiyama Allah zai zo da shi da mala'iku sahu sahu suna take masa baya su rako shi filin hisabi da sun zo su jajjeru kowa ya shiga cikin hayyacinsa ya lutsu ba wanda zai iya magana sai wanda Allah subhanahu ta’ala ya ba wa iko a ayar da ke cikin suratul baqara Allah ta'ala ce hal yanzuruna illa an Allah fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr Allah ta'ala ya ce shin me suke jira ba za su imani su tuba ba ko sai lokacin da ubangijinka mai girma daukaka zai zo fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika a cikin rumfa ta inuwa wanda girgije zai masa da mala'iku suna mara masa baya haka Allah subhanahu wata'ala zai zo filin hisabi girgije ya masa inuwa a matsayin kamar wata lema haka zai yi masa inuwa ga mala'iku suna rako shi suna masa kirari walahum jazrun abdullahi dan abbas ya ce haka zaka ga mala'iku sun taho suna ɗaga murya suna yi wa ubangiji mai girma ɗaukaka kirari suna subuhun quddusun rabbul mala'ikati war haka za su rako shi filin hisabi Allah ya ce to sai wannan lokacin ne mutane za su imani aw ya atiya ba'd ayati rabbi! ko kuma lokacin da wani shashi na ayoyin ubangijinka yazo mana sai lokacin da wasu alamomi na tashin alkiyama alamatul qiyamati kubra alamomi na tashin alkiyama manya sun zo sannan ne mutane za su yi imani Allah ta'ala ce wa ya ati ba'd ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha ranar da shashin ayoyin ubangijinka mai girma ɗaukaka za su zo ko rana ta fito ta inda take faduwa ko dujal ya bayyana ko dabbatun bil ardi ta bayyana ko wani abu daga cikin alamatu sa'atil kubra ya bayyana to a nan lokacin la yanfa'u nafsan imanuha ba wata rai da idan ta yi imani zai mata amfani ko da ka buɗu baki ka ce ka yi imani a banza ba zai maka amfani ba saboda me Allah ya ce lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ai a da baya da take da dama yake da lokaci yake da damar da zai imanin bai imani ba aw kasabat fi imaniha khaira bata tsuruci wani abu a cikin imaninta na alkhairi ba ul intaziru Allah ya ce da ma'aikinsa ya ma'aikin Allah ga ya musu ku je ku yi dako inna muntazirun mu ma muna nan muna dako a ga da mu da ku suwaye masu gaskiya inna au iyyakum la ala hudan aw fi dalalin mubin shine a gaba Allah ta'ala ya ce walal ladina yamutuna hum kuffar haka waɗannan da suka mutu alhalan suna kafirai su ma Allah ba zai karɓi tubansu ba wannan aya ta nuna cewa dukkanin wanda ya mutu a kafirci duk wanda ya mutu yana shirka ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai wato ainihin taɓa karɓar tubansa ba kamar yadda ubangiji mai girma ɗaukaka yake cewa inna Allah la yaghfiru an yi yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. Allah baya gafartawa wanda ya haɗa bautarsa da wani idan har ka mutu kana shirka Allah ba zai gafarta maka ba ma duk abin da yake ƙasa da shirka ubangiji mai girma ɗaukaka yana gafarta wa bawa idan ya tuba man taba taba Allahu alaihi dukkanin wanda ya tuba ubangiji ta'ala zai karbi tubansa waɗanda ko suka mutu a irin wancan yanayi Allah ta'ala ka kare mu Allah yace ulaika waɗannan a'tadna lahum azaban alima mun tanada azaba wacce take mai radadi a gare su Allah ta'ala ka kare mu abinda muka fara daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tutuban harshe ubangiji ta'ala ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Mahfuz